Assalamu alaikum masu kallo na yau ma na ƙara an tayowa. Yau akan kuma ta ne akan kwanciyan aure yadda kuke. Wata macen gata dai ta kai mace iya mace, amma ba ta iya biya wa mijinta bukata yadda yake so. Sai sa maza su kuke ɗaure musu gindi suke bin wasu matan a waje. domin in wani namijin na bin mace a waje sai ki rasa cewa me ke kai shi yake bin wata me na rasa a jikina ga zai je ya rinka bin wata can waje na ɗaya dai gani da nan gani da nan gani da can ciki amma a banza tunda ba kya miƙa masa yadda ransa ke so wani namijin zai so ya kwanta da ki mijinki yana kwanciya da ki in ya ce ki min haka Idan Allah don annabi ni ka baka kura mai ni kai kai ka gama ka tashi sai ka ce dole fa yi miki kya fada da fana ki ni'imar da kike kwasa shi ma nashi ni'ima in ya ce ki nan ki ce ke ba za ki ba in ya ce ki muskuta nan ki ce ke ba za ki ba to me ya ci kenan salam ko salami. ba abin da ya ci saboda shi abinda kike ganin cewa ana cewa aure aure aure ba fa ki fa ki samu ne fa ki zauna ba biya mun bukata in biya ma bukata saboda abin ma da ya fi wasu a cikin zaman aure kwanciyan aure in biki iya shi ba a banza kike irin haka ne ki can zai je ya samu wata a waje yana gwagwada daga ya ga in ya ce ta yi mishi kaza ta yi mishi kaza gobe su ƙara haɗuwa tun kafin ya ce yi min kaza ta riƙe abin da yake mutuwan su a zuciyar shi a wajen kwanci ta dinga mishi a irin haka ne sai dai fa ya je can ya auro miki wata ya kawo cikin gidanki daga baya kika ji tarihin rayuwarta ga abin da ta yi karuwanci take ko menene sai ki fara zage-zage shi ya rasa wa zai auro sai karuwa ya mutu ya tashi to ba ita bace karuwa ke ce karuwa saboda me yasa na ɗaya biki biya mijinki bukata ba da kin biya mishi bukata ba zai ma kalla wata can waje ba har yi marmarin auro ta saboda in kina mu namiji abin da yake so na rantse miki wallahi tallahi ni nan hafsa ni na faɗi sai kin ci ribar rayuwar zaman aure biki san da kyauta ba haka namiji zai ɗauko ya mika miki saboda kina cika mai burin shi wajen kwanciya irin haka ne fa in baki mishi abin da yake so ko wala har cikin abokanan shi in abin ta kaya akwai sirri tsakani ko wannan ya kawo na mata shi wannan ya kawo na mata shi wannan ya zo ya ci kai jiya wallahi tallahi na ji daɗin kwanci da ne da wanci hmm. ni ko wanci ko in na ce te kaza ai ba ta min in na kwanta ita kamar na kwanta da aboki na ƙato me kika yi kenan kina ja ma kanki ma abin tsir da miyo abokanan miji su ganki su ta yatsa na baki to dan Allah dan annabi in namiji ya ce yi nan ki ne in ya ce daga nan daga in ya ce buɗe rai ki buɗe kai ki sake ki bama abinci wa ki ce bam ni ba zan buɗe ba waye mutuwa tashi in kuma ya sake ki na rantse miki sai ki ga ya auro gal sabuwa a kwali son kowa kin wanda ya rasa budurwa ke ko kafin ki samu mijin aure ku sai kin yarfa zufan goshinki ni dai na gaya ni musamman amare yaran da ake ma aure yanzu sabon aure wallahi ku ma kanku faɗa ko da ake cewa daren farko daren wahala wa ya mutuwa ya tashi in kin sa wa ranki ki ci azaba amma ki dinga danne wa zuciyarki cewa ga abin da kike wa ranki ki faranta wa mijinki rai ko kina jin zafi ki dauda ki faranta mishi rai ba wai in kina ji ba mm, in zafi ke jini da hannu haka nan sai ka ce ya miki dole in kin yi wata za ta zo mai to don haka ina roƙon ku musamman amaren yanzu sabon aure in namiji ya ce yinan in ya ce yinan ko ke kina jin zafi ranar ki rinka daurewa kina cijewa har ki samu ki biya mai bukata ku wuce wurin kin ga ka yi wani daren farko gobe a kara ji ba a kara shi kenan fa kun riga da ke da 'yan shekaru aru aru a ɗakin miji kun zama ɗaya to ni dai ina kiran ku mata a iya kwanciyan aure a san salo kala kala ga mu da design mata da muke yi wajen farantawa mazajen marai mu yi musu zuciya ba ruwanmu da wata kishiya in fa kina son mijinki ni duk mace na gabata mijinta ma ni haka ko to wallahi ba san shi take ba in kina son shi mishi abin da kai ko ya ce raba kafan ki biyu ne ki bani in dai zai ji daɗi ya koma kafafuwa ki ta mani yi mai in an wuce gurin ba shi kenan ba sai wata lokacin ni dai na gaya mu ku iya kwanciya ku iya kwanciya kafin makota su zo su koya muku da 'ya'yansu na dai gaya muku salo kala-kala yana gare ku mata kafin ma in ba mu wata satan ansa duk mai dama mata samu ai ta tsaya ma ta bincike kafin ta gano na har na gaya mata yadda za ta yi da kun san sirrin ya mace na ya mace ne amma ila nan gaba ila ku ji yadda za ku yi kwanciyar ku ku faranta wa mazajen ku rai amma ya kamata kowace ta kawo ta fasahar da za ta faranta wa mijinta rai ni dai daga nan zan dakata sai ci gaban shirin nan gaban Allah ya kai mu